ta koma suna zaman lalata ita da yar uwarta mace na ankara an kai kuma musulmai ba arna ba jama'a musulmai ba arna ba nan kuma ankara an kai ban kira sunan unguwan don na faɗi an ce na tona kuma kowa ya ji kaseti ne a cikin ramadana na yi wannan misali ba shukura nake faɗi ba ankara kuma musulmai kuma na san irin ƙabilan aure ya mutu ta koma ita da uwarta mace suna kwana tare an ka kuma yadda an ka bar su suna wannan lalata musulmai inda muka kai kenan ko kaga irin lalacin mu ta haka wa'azin mu ya dace da wa'azin annabi lutu mu je gaba wani annabi ya zo bayan lutu wa ila madiyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min عليه بايا شعب يا وجه وانا النبي كما يزو وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين يا مسلم الله يشي حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق دمامك ذو شكرا قد جئتكم ببينة من ربكم جماعة مكبرة والله wa musa ya fir'aun musa kuma ya ce ma fir'auna ni allah ya aiko ni annabi ne zuwa gare ka ba kai kadai ba da al'ummar duk duniya amma ka shaidi haqiqun alayya allah aqula ala allah illa alhaqa gaskiya ne ba abin da zan faɗi game da batun allah shaidin gaya maka gaskiya sai sa kaga mun zo shukura yau muna faɗin gaskiya ne Allah ya ce mu faɗi gaskiya in Allah ya ce mu faɗi kuma mun faɗi saura abin da ya saura kuma mu bar ma Allah harkansa koma da ni cikin suratul da aya na 83 mujawarin kisan annabi annabi shu'aib mu koma wannan wurin wa ila بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط جماعة من كانت بنغرن أكيدا منذ بنغرن rayuwar اجتماعية cikin da'awar annabi shahid wala tanqusul miqyal wal mizan mana ku bar da ka gindin aloka ba kyau mai sayar da nama bari rage sikelinka wani ka ɗauki takarda ka jo su sikeli ba kyau in ji Allah wala tanqusul miqyala wal mizan inni arakum bihair mana kina da wadata kankanin nan da kika cuci bayan Allah me da ka samu cikinsa kankanin nan da za ka cuci wani me da ka samu daga cikinsa inni akhafu alaikum muna muku kan azaba azaban ranar kewayewa na azaban Allah مجاغوا ده wannan darasi ولا تبخسوا الناس اشياعهم ولا تعثوا في الارض مفسدين الله خير لكم إن كنتم مؤمنين جماعة إن جاء النبي شعيب هنا شو متنسى وأوفوا القيل والميزان بالقسط ولا تبحثوا الناس أشياءهم كتشكا إن كذود أسيتشكا mana arziki أزكينا Allah إن in ka الله أزكين Allah إن كي عادلتي الله يتمكيكا جماعة Allah ke so baqiyatullahi khairul lakum wallahi kadan nan da Allah ya baka mala shine mafi alkhairin ka yadda da kankanin nan Allah ya sa maka albarka daga ciki kai ni suratul mutaffifin a gurguje wailul lil mutaffifin alladhina idza يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الله يتي ya tabbata ga masu جما سنك أساوى إن أنت بني wata rijiya ne tana cikin jahannama jahannama da kanta na neman tsarin wannan rijiya wa zai shika suwa da a jefa lil mutaffifin masu naɗasawa الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون إن سكا جي تكا وا أتشيكا مسو أما سكا زو سير وسرقي الله يتي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ما سوى النحالي سمون زومس ايه ونرانا با يوم يقوم الناس لرب العالمين ranan da da a zo a tsaya gaban Allah ya yi hukunci wanda ka cuce sa ko da ƙwayan zarra ne na shinkafa da ka zo kiyama ka biya mai shi wanda ka cuce shi wurin nama ka biya wanda ka cuce shi wurin yadi ka biya wanda ka ba shi cancangan buhu ka biya wanda ka rage ma alokan masara ka biya a ranar tashi alkiyama kuma ba kuɗi Allah sa mu cika da imani maganar manzon Allah na uku walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u qatra min sama Inde mutane kuka bar bada zakka to Allah ya hana mu hadari wani ya ce to ruwa yau eh mun an yi ba saboda kai Allah ya ba saboda dabbobi Allah yayi laula al-bakhaim lam yumtaru ba domin dabbobi ba mu Allah bai mu ruwa sabon allah shukura dare daya ba an karbo shukura dare daya ya kai allah ya kife duniya balle in za a hada sabon allah duniya na ankara kab ya kai cikin minti daya allah ya gama da mu mu yi hankali tekuna kusa kusa kusa yake nan in allah ya ga dama she mun kwanta mun yi bacci kowa ya bulla kofar ɗakinsa muna kan gado mu rungume mata mu Allah ya ce ma teku taso ya kuma taso wallahi kafin mu wayi gari kowa na lahira Allah ba zai muna haka ba zai iya yi amma rahaman Allah ya fi haka ba zai muna haka ba saboda rahamansa inda mun zo mu hana ba da zakka yau masu dukiya suna da kuɗi ga dukiyar sun tara su ba da zakka ya zama musu wani misali barin dubu wani aya gajeriya cikin suratul fusilat ina jin dai aya biyar mai Allah ya yi lil mushrikin alladhina la yutuna وهم بالآخرة هم كافرون وويل للمشركين بني يا تبتا إن شركة مشركي أرنا كافري سوى الذين لا يؤتون الزكاة nan fassara yawa ne maluma sun fassara mu da shi wa'anda ba su ba da zakka shi mu ɗauki mu ce ai ar arne shirki shi bai ba da zakka ma'ana wa'anda zuciyarsu ba su sarkake shi da kalmar tauhidi ba wa'anda ba su yarda da kalmar la ilaha illallah ba fassara ɗaya kenan mu koma fassara na biyu wa'anda suke ba su yadda da wajibcin zakka ba bon ya tabbata kansu kamar yadda ake samu a cikin musulmi ya tara kuɗi ya tara ya tara ga kuɗi ga garka shanu ga rago ga akuya ga tsabar kuɗi zube a banki shekara ya kai nisabin zaka ya kama ya fidda shanu ya fidda rago ya zo ya fidda cd da dola da ya tara ya ga kuɗin na da yawa zai kai kwatankwacin kuɗinsa sai ce kai abin da ya yi wuya sai ya mari ya koma cikin arzikinsa to kai hankali ranar da famfin allah zai fashe maka ka san ruwa sai sa kake ganin ka duba ka kaga gadan alajun nan ai ana tattarewa ne in ruwa ya zo me yake yi yana karya gidaje to haka zakka yake ran da Allah zai fidda zakkansa dole ranan ka yi kuka ana cewa fitar kana kiyawa ba da hakkin Allah ka kiya kana tarawa kana cin haramu kana tarawa kana cin haramu sai Allah ya kyale ka kuɗin ya taru ka je turai ka je ka ɗauko kaya kwantena ishirin shan ruwan tekun sitiman ya kai sakiyan teku shi Allah ya ce ma sitiman lume da kayan duk gaba ke ɗaya Allah ya fi da wannan ya saka ka ga kaɗan in kuma Allah ya ga dama bai bari sitiman ya lume da kaya shi sitiman ya kai ta mahabo ka fitar da kwantenan jere a yanka maka duti har ka mutu baka iya ka biya kayan ya saurar dumoshi a ƙarshe gwamnati ya ɗauki ya raba mu talakoki kana ganin kayanka ana raba mu talakoki ka ki fidda haƙin Allah Allah ya kama ka in kuma Allah ya maka wannan kiyama ya maka azaba ba ni aya na cikin suratul tauba 33 mai Allah ya wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim waɗanda ke tara dukiya suka tara zinariya da azurfa da sidi da dola da euro da pensitali tali amma ba ku fidda dukiyarsa ba a fidda zankarsa tashin alkiyama kudin sai a mai da shi pressing ayon a ɗauko mutum a ɗora a yi ta goge ka in an ka goge tumbinka sai a juyo nan a kuma goge bayan ana goge ka sai a ce wannan yau yawma ayuhuma alaiha fi nari jahannam Fatu ẹbí hajj báwo.